Allah ya gwada cikin alkur'ani ya halice mu ne manyan dangi da ƙananan dangi don mi shi Allah shi lita'arafu lita'arafu Allah ya yi mu ne domin mu sanayya ba domin yaƙi ba ba mu zo muna jayayya da junanmu ba domin mun duka mun fito daga asali ɗaya shi na Adam da Hawwa mun ga aya shi muka shiga ciki muka duba ya kamata mu yi zaman lafiya da kowane halitta mu zaman lafiya da su asalin mu guda ne duka da adam da hawa Allah ya gwada inna akrawakum inda Allah ya atakakum wanda ya fi ku girma a wurin Allah wanda ya fi ku tsoron Allah ya fi kiyayewa da abin da Allah ya ajiye abin da Allah ya horo ya yi aiki da shi abin da Allah ya hana ya hannu gabaninsa shi ne mai girma a wurinsa ba wanda ya fi ka dangi ba ba wanda ya fi ka yawan kuɗi ba a'a wanda ya fi ka tsoron Allah shi ne mai girma a wurinsa malam na san baka rasa saƙo ga musulmi saboda a ƙara haɗa kai tsakanin musulmi ma akan rika samun rashin fahimta da juna ko akwai wani kira da malam yake da shi saboda a haɗu a zama tsintsiya maɗaurin kiɗa Mazan Allah ya ce al-muslim akhul muslim musulmi na ƙurai yan wasa ne musulmi na ƙurai ya zama haka nan la yazlimu ba za ka cuci ɗan wanka ba ba za ka walakanta ɗan wanka ba me ya kamata ka yi ma ɗan wanka kaga yana aikin alheri shi ka taimake shi kaga ya shiga wani masala ya karkace shi ka shiryar da shi yana cikin wani wahala ne ka tausaya masa musulunci kenan almuslimu man salima almuslimu muna min lisani wa yadi manzon Allah ya ce musulmi wanda ya musulmi sun kubuta daga halshensa da hannunsa wal muhajiru wanda ya kaura mai da na wa wanda ya kaurace ma sun zuciyarsa مكان سر شيني مسلمين قولي المهاجر من من هاجر ما نهى الله عنه مهاجر دي واللي كورا واللي كورا شيء أبن الله يهنا والمجاهد مياقي نبي سبيل الله من جاهد نفسه وهواه واللي يفاما يفاما ya fama da kansa da son zuciyarsa wannan shine jihadul akbar ba za mu yi sallama ba sai a takaice mun ji abin da za ka faɗi kasancewar a sau da yawa a wasu wurare akan sami rashin fahimta tsakanin musulmi su ce ai ba za su eh, yi mu'amala da wanda ba musulmi ba to akan ga kamar a hotuna haka waɗanda ba ba musulmi ba sukan ziyarce ka su kawo gaisuwa kuma ka karɓe su a cikin alkur'ani la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum bid-dini ولمن يخرجوكم من ديركم ومن دياركم أن تبروهم كافريه وإن بس تكا ديني ألا بهنا قوة قبل شيء ألا كاو بجلي بهنا كم يبا أن تبروهم بس ياكي قوة بس هنا كو أديني با ألا بهنا كو كوين نغرتها سوبا وتكسطي كوين عادلتي تاري سوبا تيكا القرآن لا ينهيكم الله قل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم basu su ku ba fiddini saboda addini wannan yi hudu jikun min ba su fidda ku gidajenku ba Allah bai hana ku an taɓa ruhun ba inna ma yana hakumun la'an da zina ƙata lukun fiddini wa akhara ba za a ruwa lahi raji kuma an taɓa ruhun wanda Allah ya hana ku kai ko mu'amala da su kenan. Mm-hmm.